واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشقين كتاب الصلاة باب المساجد فكرة لتاف بلوغ المرام za mu karanta hadisi na 266 insha Allah ta'ala wannan darasi yana karantar da mu hukuncin shigan kafiri masallaci hukumu dukhulil kafiri masajid al wa an abi hurairah radiyallahu an qala an karbo hadisi daga abu Huraira, Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ce ba afan nabiyu sallallahu alaihi wasallama khailan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura dawakai ya aika dawakai wato su tafi yaki faja'ad bi rajulin sai waɗannan sahabbai suka taho da wani mutum farabatuhu bi sariyatin sai suka daure shi wa dirken masallaci wato fila na cikin masallaci asariya shine al'ustuwana min hijaratin au ajurin fila da ke cikin masallaci wanda aka gina shi da duwatsu ko wanda aka gina shi da blok shi ake cewa dirkaki ko a ce masa turke na masallaci min tsawarin masjidi wato daga cikin filoli da suke masallaci wanda aka aka kare jinkar masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhadis wato duk sa'ilin da ibnu hajar ya kawo hadisi sai ya rubuta kalmar alhadis a gaba yana nufin hadisin yana da saura wato hadisin yana da saura kamar ya datse ya dauko kaɗan daga cikinsa muttafaqun alai hadisin an yi ittifaki a kansa yana sahihul bukhari kitabu salati babul irtisali idza aslama wa rabtul asiri aidan fil masjid hadisi na 450 kuma yana sahihu muslim kitabul jihadi wa siyari babu rabtul asiri wa habsihi wa jawazil manni alaihi hadisi na 1764 wannan hadisi mun gabatar da bayani a kansa a karatunmu na baya can inda muke magana akan mujibatul gusli abubuwa da suke wajabta a yi wanka riwaya ta al-imam a kitabun Musannaf Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi a baya kitabu ahlul kitabi ma yajibu ala alladhi yuslim yan hadisin yana littafin al-Musannaf hadisi na 9834 kuma yana a sunan kubra kitabu siyar jima'u abuwa bisiyari babu ma ya fa'aluhu bin rijalil baligi na minhum a sunanul kubra yana mujallar na tara shafi na 66 ainihin labarin bitamaniha cikakken labarin ya zo a cikin asiratun nabawiya littafin tarihi na ibn hisham zikir jumlatil gazawati asru sumamata bin ufalin al-hanafi wa islamuhu yana mujallar na biyu shafi na 639 littafin asiratun nabawiyya na Ibnu hisham labarin abu huraira wanda ya zo cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim Ibnu hajar al Askalani ya datso hadisin bai kawo shi gaba ɗayansa ba abinda abu huraira ya ce kharajat khailun li rasulillah wasu dawakai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa mayaka su tafi ƙibala najidin nahiyar najad nahiyar najad yankin najad yanki ne da yake gabas da madina gabas da yankin alhijaz nima yalil iraq daga madina yankin najad shine yankin da yake gabacinta ta nahiyar al-iraq wa kanat fil muharram sanata 60 shekara ta shida daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a watan al-muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan dawakai su tafi yaki sun tafi yaki fa akhadhat rajulan min bani hanifa ba a samu damar yakin ba sai suka kama wani mutum akan hanyarsu wannan mutumin yana kabilar banu hanifa la yash'uruna man huwa ba su san waye ba Hata a taubihi Rasulallah har je suka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙada sai manzon Allah ya ce musu a tadaruna man akhaztum ko kun san waye kuka kama waye fursunanku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma bin ufalin alhanafi wannan shine yake kira mamatu bin ufalin alhanafi ya shahara a kasar larabawa duk an san shi an san sunansa amma su sahabbai ba su san shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu mutumin da kuke jin sunansa mamatu bin ufalin sayyidu ahlil yamama shine shugaban uh, mutanen yamama yankin al-yamama don haka mai mulki ne ya fito daga yankinsa zai tafi aikin haji sai ga dawakan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kama shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sahabbai ya wannan shine mutumin da ya shahara wanda ku bu kusan shi gaba da gaba ba su bin ufalin alhanafi don haka uhsinu itharahu ku kyautata fursunansa wato kama shi da kuka yi a matsayin fursunansa ku kyautata zama da shi a wannan matsayi wannan yana nuna cewa ana daraja mutum ko da a ce ya fada cikin fursunoni matukar wannan mutumin babban mutum ne a cikin mutanensa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kyautata mar wa raja'a rasulullah ila ahlihi wa Allah ya koma ga iyali ya tafi ga iyali ya ce musu ijma'u ma kana indakum min ta'amin ku tattaro duk abincin da kuke da shi ku aika ma wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja shi fab'asu bihi ilayhi wa amara bi liqhatihi an yuhda alaihi biha wa yurahu taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da wata raƙuma wato taguwa wacce ake tatsan madaranta musamman saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake a rika tatsan madaran ana kai ma wannan fursuna faja'ala la yaqa min sumama mawqi'an duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ga wannan fursuna yana daure a jikin dirkakin masallaci idan manzon Allah ya shigo wa ya'tihi rasulullah fa yaqulu sai ya ce mar aslim ya sumama ya kai sumama ka musulunta mana fa yaqulu shi kuma sai yace ce iha ya muhammad in taqtul taqtul zadamin in ka kashe ka kashe mai jini wa in turidil fida a fasal shi ita in fansa kake so tambaye duk abin da kaga dama wato za a baka al-imam an-nawawi kamar yanda yazo a cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi daud mai littafin aunul ma'bud ya dako bayanin al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi yana cewa abinda yake nufi da in ka kashe ka kashe mai jini yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya ce masa aslim ya sumama ka musulunta sai ya ce ya Muhammad in taqtul taqtul zadami in ka kashe ka kashe mai jini akwai fasara uku na daya ma'anahu in taqtul taqtul sahiba damin lidamihi mawqi'un yashtafi bi qatlihi qatiluhu bi sa'rihi ay liriyasatihi wa fadlihi yana nufi idan ka kashe ni to ka kashe mai jini wato yana nufin cewa ka kashe mutumin da jininsa bai zuba banza wato yana da mutane a baya waɗanda za su ɗauki fanka wato idan ka kashe ni ka kashe babban mutum ta yiwu shi ma yana ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san waye shi ba saboda haka yake mai annabi ishara da cewa shi fa babban mutum ne mutumin da idan an kashe shi zubansa ba zai zuba a banza jininsa ba zai zuba a banza ba dole akwai waɗanda za su ɗauki fansar shi shi yasa yake ce mar in taqatul taqatul zadamin in ka kashe ka kashe mai jini fasara ta biyu in taqatul taqatul man alaihi damun matlubun bihi a fasara ta biyu ana cewa abin da yake nufi idan ka kashe ni to ka kashe mutumin da dama akwai dubu masu neman su kashe shi wato idan ka kashe ni baka yi komi ba saboda akwai dubu waɗanda ke neman su kashe ni saboda babban mutum ne duk wanda ya zama mai mulki ne to babu shakka ba a rasa shi da wani hukunci da ya na kashe wani in ma ta haƙƙi ko kuma ta rashin haƙƙi saboda haka yake cewa in ka kashe ni to ka kashe mutumin da lallai akwai waɗanda dama can suna neman zubar da jininsa wa huwa mustahiqun alaihi fala ataba alayka saboda haka don ka kashe ni babu zargi gare ka dama can akwai mutanen da ke neman kisa na fasara ta uku in taqtul taqtul zadamin yana nufin zazammin yani dimamin wa hurmatin fi qawlihi idan ka kashe ni babu shakka ka kashe mai jagoranci saboda kalma ta damin wasalinta tana yiwuwa ta zo ne da kalma ta zammin in taqtul taqtul za zammin mimakon za damin saboda haka yana nufin za zimamin wa hurmatin fi in ka kashe ni ka kashe mutum mai jagoranci cikin jama'arsa wannan duka yana cikin sunan abi dawud sharhin aunul ma'bud yana mujallar na bakwai shafin 243 to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun da suka ji abin da manzon Allah ya faɗa yana ce musu a tadruna man akhadtum ko kun san waye kuka kama a matsayin fursuna kuwa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhibbuna al ba sa son a ce an kashe wannan mutumin sun fi son a ce an karɓi fansansa bare ma babban mutum ne wanda a dalilin musuluntarsa jama'ansa suna iya karban addini suna cewa ma nasna'u bi qatli hadha riba za mu samu idan mun kashe wannan mutumin kuma kasa ma sha Allahu an yanfus ya dauki lokaci gurgudan abin da Allah ya nufin ya dauka wato Abu Hurairah bai faɗi yawan kwanakin da yayi yana daure a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan su makalan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai akule ko su ma ku sake wannan kursuna ku sake shi ya tafi falamma atlaquhu lokacin da suka sake shi kharaja hatta atal baqi'a sai ya fita har ya tafi makabartan albaqi'a lokacin akwai fadama a gurin akwai ruwa fataqahhara yayi wanka fa ahsana tuhurahu ya kyautata wankansa thumma aqbala ya sake dawowa masallacin annabi sallallahu alaihi wa Sallam fa bay'a annabiyya ala al-islam yana dawowa masallaci wa annabi sallallahu alaihi wa wasallam mubaya'a akan cewa ya musulunta a wata riwayar an ce annabi sallallahu alaihi wa wasallam marra alaihi yawman wata rana ya sake zuwa zai wuce kusa da shi sai ya ce masa aslim ya sumama ka musulunta ka musulunta ya kai sumama da sake ba shi wannan amsa sai ya kunce shi da hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunce shi saboda haka sai ya musulunta a gaban manzon Allah wa ba'asa bihi ila ha'ita bi talha sannan manzon Allah ya ce to ka tafi akwai gona ta abu talha tana wajen yankin makabarta ta albaqiya akwai ruwa a gurin wa amarahu an yaktasila idan ka tafi wannan rafi ka yi wanka sannan ka ci gaba da addininka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni da yin wanka lokacin da ya tafi yayi wannan wanka wa sallara rak'atayn ya dawo masallaci ya sallaci raka'o'i guda biyu faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallan nafila raka'a biyu shigowansa masallaci wanda ya nuna ya yi tahiyyatul masjid saboda ya tafi ya yi wanka da ya dawo da ya shiga masallaci sai ya fara yin nafila raka'a biyu lokacin da yake nafila annabi yana zaune shi da sahabbai sai ya ce masa sahabbai laqad hasuna islamu akhikum musuluntar dan uwanku fa ta yi kyau saboda gashi yana sallah manzo Allah ya ce musuluntar dan uwanku fa ta yi kyau yana nuna cewa ya karbi musulunci sannan kuma gashi ma har ya san darajar tahiyyatul masjid ya taho masallaci yana shiga yayin nafila raka'a ma amsa lokacin da yamma ta yi ja'uhu suka zo mar da bima kanu ya'tunahu min at'am dama ana masa gayyan abinci saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi uqsinu isarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku kyautata tsare wannan mutumin kar ku wulakanta shi babban mutum ne saboda haka sai ya zama sahabbai kowane gida ana kawo mara abinci yamma na yi aka zo mar da tilin abinci falam yanal minhu illa qalila sai zama kaɗan ya ci na abincin ba kamar yadda ya saba ci ba a waɗancan kwanaki wa billikha falam yusib min hilabiha illa yasiran wannan taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tatsa mar madara aka kawo kadan ya sha ba kamar yadda ya saba sha ba fa'ajibal muslimuna min zalika wannan abu ya bawa musulmai mamaki suna mamaki ya akai mutumin nan ya bar yadda ya saba ci da yana ci abinci mai yawa ya sha madaran nan sosai amma yanzu gashi da ya musulunta abinda ya ci kadan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mimma ta'jabun mamakin me kuke yi amin rajulin akala awwalan nahari fi mi'a kafirin mutumin da da safe ya ci abinci ne da hanjin kafiri wa akala akhiran nahari fi mi'a muslim amma da yamma ya ci abinci ne da hanjin musulmi saboda haka yasa cin abincinsa da safe ya zama daban da cin abincinsa da yamma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'ayin shi kafiri yana cin abinci ne wato a hanji bakwai wa innal muslima ya akulu fi mai wahid shi ko musulmi hanji guda yake cin abinci yana nuna cewa kafiri ya fi yawan cin abinci akan musulmi lokacin da ya musulunta sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana wajhuka abghabal wujuhi ilayya ya rasulullah da can fuskar ka ita ce fuskar da na fi kyama a duniya walakad asbaha wa huwa ahabbul wujuhi ilayya gashi an waye gari yanzu fuskar ka ita ce na fi so a duk duniya wa qala fi ad wal bilad mithla zalika yace ada babu addinin da na tsana irin addinin ka yanzu gashi an waye gari ba addinin da na fi so irin naka ada babu kasar da na fi tsana irin kasar da kake zama madina yanzu gashi an waye gari ba garin da nake so in zauna irin wannan gari Sanda sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai min izini dama can na bar gida ne zan tafi aikin umura sojoji suka kama ni to yanzu wannan umura ina son in je in karasa manzon Allah ya bashi damar ya ci gaba da wannan umura tashi wanda ya nuna cewa Allah bai soke ainihin ibada ta umura wacce ake a zamanin jahiliya ba sai dai aka yi mata gyara daga al'adu da larabawa suka hada mata Tun makaraja mu'tamiran ya bar madina falamma kadima makka yana zuwa makka hatta idza kana bi batni makka labba yana zuwa cikin makka ya kama talbiya yana talbiya labbaik allahumma labbaik fa kana awwala man dakhala yulabbi a tarihi shine mutum na farko wanda ya shiga makka yana talbiya a matsayinsa na musulmi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala man dakhala makkata yulabbi fa akhadathu quraish saboda haka sai quraishawa suka kama shi saboda talbiyan da yake ba irin wacce suke yi bane fa qalu suka ce laqad tartu alaina falamma qaddamuhu liyadribu unukahu lokacin da za su fare kansa sai wani mutum ya ce musu da'uhu fa innakum tahtajuna ila al-yamama li ta'amikum ku san wannan bane kun san abin da duk ake ci a garin makka abincin makka gaba ɗaya daga yankin yamama yake zuwa to idan ba ku san sarkin yamama ruwan da shine saboda haka idan kun kashe shi abincin garin nan ya tsaya don haka ku kyale shi sai suka kyale shi suka ce a asabauta ya fi mama yanzu ka fandare ne kai ma ka zama musulmi asabauta ya su mama faƙala sai ce la ban fandare ba walakin ni taba'tu khairar dini dina muhammadin ni ban fandare ba amma na bi addini mafi alkhairi shine addinin muhammadu ya ce kuma albishirinku wala wallahi ina muku rantsuwa da Allah la tasilu ilaikum habbatun minar yamama daga yau kwayan hatsi daya ba zai zo garin nan daga yankin yamama ba hatta ya azana fiha rasulullah sai manzon Allah ya aika min ya bani izini sannan zan kyale abinci ya zo garin ku to babu hali su kashe shi dole suka kyale shi ya gama umrarsa ya bar gari ya koma yamama fa mana'ahum an yahmilu ila makka shay'an yana komawa ya mama ya gaya wa mutanensa kar wani ya sake kai abinci makka saboda haka yunwa ta auka wa mutanen makka musamman suka rubuta wasiƙa suka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka ta'muru bi silatir rahim ya kai muhammadu kana umurni a sada zumunci wa innaka qad qata'ta arhamana gashi ka yanke zumuntan mu saboda haka kai wa'azinka tufka ne da warwara kaga mutumin da yake neman alfarma ya zama kuma yana kushe maka <clears throat> saboda batan basira na kafiri basirarsu ta bace domin ku da kuke neman taimako ai bai kamata ku kushe wa mutum ba kana umarni a sada zumunci amma ka yanke zumuntanmu kana umarni a tausaya ma rayuka wa kad qatalta al-aba ka kashe iyayenmu da takobi a yakin badar wal abna yanzu iyayen ma kana kashewa bil ju'i da yunwa saboda abincin da ke zuwa garin mu ma ka hana baƙaƙen maganganu da suka aiko wa manzon Allah amma dai hikimar ita ce muna neman ceto a agaza mana a sa baki wannan mutum ya kyale abinci ya zo gari manzon Allah bai aika musu amsa ba fa kasaba rasulullah ilaihi manzon Allah ya aika ma shi sumama bin usalin wasiqa an yukhalli bainahu wa bainal hamli ya kyale abincin nan ya taho makka sannan wannan sarki ya kyale ana kawo musu abinci daga yankin al-yamama wannan labari yana cikin sahihul bukhari sahihu muslim waɗannan littafai da muka kirga kuma hadisi ne da ya inganta yana mishkatul masabih sharhu mishkatul masadih hadisi na 3964 da kuma irwa'ul galil hadisi na 2216 kaga labarin yana da tsawo saboda haka shi ibn hajar a littafin bulugul maram sai ya datse labarin ya kawo dan kaɗan saboda dai ya baka mahallin shahid abinda ya sa ibn hajar kawo hadisin nan a cikin babul masajid babin da yake magana akan hukuncin masallatai ya kawo wannan hadisi guda ɗaya tak saboda ya maka bayanin matsala ta shigan kafiri cikin masallaci matsalar shigan kafiri cikin masallaci ne hukuncinsa tunda ana magana ne akan masallaci menene hukuncin a kyale kafiri ya shigo masallaci gashi hadisin guda ɗaya ya kawo sai ya kawo wani hadisi ya ci gaba da wasu hadisai saboda haka ita wannan matsala babu shakka matsala ce da take buƙatar bayani saboda me saboda akwai sabanin fahimtar malaman sunna akan wannan hukunci akwai sabanin fahimtar malaman sunna game da hukuncin kafiri ya shiga masallaci amma shi ibn hajar ya kawo maka hadisi guda sai ya ci gaba da maganarsa idan baka san bayanin ba to babu shakka za ka yi gardama da mutane akasarin malamai babu shakka suna halarta kafiri ya shiga masallaci siwa masjidil haram in banda masallacin makka masallacin harami masallatan makka waɗannan ba a kansu ake magana ba ana magana ne akan wasu masallacai daban shi ya sa ibn hajar ya kawo labarin ɗaure fumama bin usalin a masallaci wani masallaci ne masallacin madina ne ba masallacin makka ba ne don haka wannan maganar ba ta shafi masallacin makka ba tan ana magana ne akan masallacai na duniya in banda na makka masallacin duniya in banda na garin makka na garin makka shine ake kira al-masjidul haram mazhaba ta al-imam malik masaba ta al'imamu shafi'i da masabar al'imamu ahmad bin hanbal suna hanawa in ba larura ce ta sa kafiri zai shiga wannan masallacin ba kuma game da masaba ta al'imamu ahmad suna kayyadewa da cewa shi kafiri din kafin ya shiga masallaci dole a samu izinin wani musulmi ba haka kawai ya faɗo cikin masallacin ba na haka dai matsala ce da ya zama akwai khilafa akwai sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akwai littafin da ake kira al'adabu shar'iyya littafin almajirin shekul islam ibn taimiyya da ake kira ibn muflih al'imam muhammad bin muflih ibn muhammad al-makdisi yana mujallar na uku shafi na tara yana cewa mahallul khilafi ma'a izni muslimin li maslahatin aula yu'tabar shin za a iya kyale kafiri ya shiga masallaci saboda wani musulmi ya ma wannan kafirin izini kuma saboda akwai wata maslaha da za ta sa ya shiga masallacin ko kuwa ba a la'akari da izinin wani musulmi ba a la'akari da wata maslaha au yi utabaru izinin muslim faqat yace anan masabata al-imam shafi'i jawazu dukhulihi bi izinin musulmin? kafiri yana iya shiga masallaci idan wani musulmi ya masa izini masabar al'imamu malik wa gairu wahidin annahu la yajuzu mutlaqan wanda yafi tsanantawa shine al malik wanda fi tsanantawa shine al malik ba daidai ne a bar kafiri ya shiga masallaci ala kulli hali masabar al abu hanifa annahu yajuzu lil kitabi duna gairi idan wannan kafirin ahlul kitabi ne babu laifi a bashi ya shiga masallaci amma idan arne ne mara addini laisa lahu dukhulul uh, uh, masjid ba daidai ba ne gare shi ga shiga na masallacin ko da akwai wata maslaha wacce ta hukunta <clears throat> waɗannan littafai in ka duba za ka ga bayanai masu yawa waɗanda malamai suka yi a kai akwai littafin al'ashibahu wa nazair littafin da yake magana a kan usulul fikhi littafin al'imam zainuddin bin ibrahim wanda aka san shi da ibn nujaimin al-misri wanda ya rasu hijira na da shekara 970 shekarunsa 475 daga mutuwarsa a yanzu Allah madaukake masa rahama uh, al wa wan nadha'ir mujallal nabi shafin 176 da littafin ahkamul qur'an domin mas'ala ce da ta shafi ainihin uh, ayoyi na al-qur'ani saboda haka irin waɗannan mas'aloli idan ka nemi littafai na ahkamul qur'an zaka fi samun bayani mai gamsarwa littafin al'imamu ahmad bin ali aljassas mujallar na uku shafi na 88 da kuma raubatu talibi na al'imamu nawawi mujallar na farko shafi na 403 da ilamu sajid bi ahkamil masajid littafin al'imamu badruddin azzarkashi shafi na 318 da kuma al-mugni na ibnu qudama yana mujallar na goma shafin ɗari shida da goma sha bakwai al-mubdi'u littafin ibn muflih mujallar na uku shafin ɗari hudu da ishirin da biyar ta sashin mazhaba ta al-Imam Malik in ka duba hashiyatu sawi ala sharh as-saghir a mujalladi na farko shafin 138 da kuma hashiyatu al-Imam ad-Dusuki ala sharh al-kabir a mujallad na farko shafin 138 da jawahirul iklil wanda aka wallafa shi tare da mawahibul jalil al-Imam al-Hattab mujallad na farko shafin 23 da kitabul insaf ta sashin masaba ta al-imamu ahmad littafin al-imamu mardawi al-imam al-murdawi mujallal na shafin 229 Ibn hajar mai littafin bulugul mara. hajar mai littafin yana daga cikin malaman da suke ganin halal ne kafiri ya shiga masallaci shi yasa ya kawo hadisin nan sai ya shiru ya ci gaba wannan ishara ce amma hannunka mai sanda ya kawo hadisi ko ana bi abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ce ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam khailan manzon Allah ya tura dawakai su tafi yaki faja'at bi rajulin suna dawowa sai suka zo da wani mutum aka ce wani mutum ana nufin kafiri farabatuhu bi ya min sawaril masjidi suka daure shi a fila guda daga cikin filolin masallaci sai ya shiru ya ci gaba magana ta ƙare. sahabbai sun kamo arne sun daure a cikin masallaci masallacin nan kowa yake limanci annabi muhammad saboda ka sai shiru ya ci gaba kaga an kyale ka da hukunci kai ka san me ake nufi magana ta gari an daure kafiri a cikin masallaci sai ya shiru in ka duba fathul bari fathul bari sharhin sahihul bukhari na shi ibnu hajar yayi magana a kai sosai yana mujallar mujallal nabi shafin 136 kuma babu shakka daga saɓanin da aka samu na malaman sunna game da hukuncin kafiri ya shiga masallaci shin halal ne ko haram kashi na farko mafi yawan malamai sun ce ba laifi don kafiri ya shiga masallaci wannan shine uh, wato ɓangare wanda ya riko da hujja mafi inganci hujja mafi inganci ita ce babu laifi kafiri ya shiga masallaci sannan in ka tattaro hadisai hujjoji da suke nuna halalcin kafiri ya shiga masallaci daga cikin hadisan hadisai da suke nuna hujja hujja kaza ta nuna ba laifi hujja kaza ta nuna ba laifi daga cikin hujjojin babu hujjan da tafi karfi irin hujjan hadisin da ibnu hajar ya kawo a littafin bulughul maram wato ya zaɓi hujja mafi inganci sai ya rubuta a bulugun maram sai ya kyara sauran hujjoji ya shiru a kansu saboda wannan hujja ita kaɗai ta isar maka da ya gama kawo hadisin ya ce maka muttafaqun alai hadisi ne da yake sahihul bukhari yana sahihu muslim in ana maganar hadisi mai inganci to wannan hadisi ya kai makura yana sahihul bukhari yana sahihu muslim ba shine kadai dalilan ba akwai dalilai babu shakka masu yawa waɗanda suke nuna cewa babu laifi don kafiri ya shiga masallaci wannan shine fahimta mafi inganci daga sabani da aka samu na malaman sunna dalili na biyu dalili na biyu wanda malamai suke kafawa shine aya ta 28 ta suratul tauba ya ayyuhallazina amanu innamal na najasun fala ya ƙarabul masjidal harama ba da amihim haza wannan hujja ce ya ku waɗanda suka yi imani mushirikai na jasa ne idan aka ce mushirikai ana nufin kafirai kafirai na jasa ne don haka Allah ya ce fala ya ƙarabul masjidal haram kada su kusanci masallaci mai alfarma ba da amihim haza a bayan wannan shekara me yasa aka ce wannan hujja ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce kowane masallaci ba fala ya ƙarabu fala ya masjida ba haka Allah yake ba fala ya ƙarabu almasjidal harama kada su kusanci masallaci mai alfarma shi kenan tun da Allah ya ce masallaci mai alfarma kaga Allah yana magana kan masallacin makka da a ce kowane masallaci ne da ba a kawo kalma ta alharam ba fala ya ƙarabul masjida ba da amihim haza da ya ce kar su kusanci masallaci kaga ya nuna kowane masallaci amma da aka ce almasjidul haram kaga yana nuna inna sa'irar masajid ma'azunun lahum bi dukhuliha sauran masallatai an musu izini su shiga amma wane aka hana su makka masallatan da suke cikin garin makka su ne ake kina masallatan harami waɗanda su ne aka hana wannan hujja ce babu shakka saboda bayyuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya killace abu kai kuma ka game uh, wannan hukunci akan sauran abubuwa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kafirai su kusanci masallacin makka ne kadai idan ka ce duk masallacai ma an haramta mu kafirai kusanta kayi ma Allah shi ba haka Allah ya faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala bai ce fala ya ƙarabul masjida ba fala yaqrabu al-masjid al-harama masjid al-harama ba'da amihim hadha hujja ta uku hujja uku ita ce hadisin Anas bin Malik hadisin Anas bin Malik shi hadisi ne da ya inganta Anas bin Malik ya ce bainama nahnu julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fil wata rana muna zaune da annabi a masallaci da kala rajulun ala jamalin wani mutum ya shigo akan raƙumi wani mutum ya shigo akan raƙumi fa'ana fil masjidi sai ya durkusar da raƙumin a cikin masallaci sun ma'akalahu ya ɗaure shi To wannan riwaya zahiri ta nuna cewa ya ma shigo masallacin annabi da raƙumin ne ya ɗaure to amma babu shakka akwai wasu riwayoyi da suke nuna cewa ba haka ba ne ba abin da anas yake nufi ba kenan kamar hadisin abdullahi bin abbas game da wannan labari labarin anas ya ba da shi sannan abdullahi bin abbas ya ba da shi yana musnadul imami ahmad da kuma al-mustadrakul imam al-hakim abdullahi bin abbas ya ce wannan mutumin da ya shigo masallaci fa'ana khaba'irahu ala babil masjidi ya durƙusar da raƙuminsa a ƙofar masallaci fa'akalahu ya daure summa da kala bayan ya yi marakumin da baibai sannan sai ya shigo masallacin kaga hadisin abdullahi bin abbas yana nuna cewa a waje aka bar rakumin hadisin anas kuma yana nuna cewa an shigo ma da rakumin cikin masallaci wanda babu shakka abinda abdullahi bin abbas ya faɗa shi yake bayani hakikatan abinda ya auku anas bin malik ba wai yana nufin mutumin ya shigo masallacin da wannan rakumi bane duk da cewa zahirin magana sa haka take ishara gare shi Anas ya ce sun makala lokacin da wannan mutum ya shigo masallaci sai ya tambayi sahabbai Ayyukun Muhammad daga cikin ku waye ake kira Muhammadu wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim manzon Allah yana zaune ya jingina a tsakaninsu fakunna sai muka ce hazar rajulu al'abiyab al Ka kaga wancan mutumin fari din nan wanda ya jingina shine muhammadu faƙala lafar rajul sai mutum ya ce masa ya bina abdulmuttalib ya kai ɗan abdulmuttalib ya daraja shi saboda ya jingina shi da kakansa kakansa kuma shahararre ne abdulmuttalib babban mutum ne saboda haka ya daraja annabi saboda jingina shi da ya yi ma da abdulmuttalib kaga yana nuna masa cewa ya zo ne zuwa eh, mai kyau ba wai mummunan zuwa ba saboda haka bai dai kira shi ya rasulullahi ba saboda shi bai da manzon Allah ba ne amma ya kira shi da lafazi na darajawa saboda ya jingina shi da kakansa abdulmuttalib wanda ya shahara duk larabawa sun san shi saboda kirkinsa saboda hidimar masallacin ka'aba da yayi da kuma shugabancin qurayshawa faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa kad ajabtuka ina amsa maka mace yabna abdul muttalib ya kai dan abdul muttalib manzon Allah ya ce kad ajabtuka na amsa maka fa qala ar-rajul mutumin sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka zan maka tambaya fa mushaddidun alayka fil mas'ala kuma zan tsananta maka wannan tambaya sai zufa ya fitowa manzon Allah zan maka tambaya zan tsananta tambayan gare ka kaga tun da farko yana gaya wa annabi sai ya ce fala tajid alayya fi nafsika bana so ka samu bacin rai a dalilin tambayar da zan maka wannan ya da cewa mutumin nan yana da basira yana da hankali yana da basira yana da hankali kafin ma ya tambayar ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin nau'in tambayan da zai wa annabi tambaya ce da za ta iya sa ransa ya baci faƙala sai manzon Allah ya ce sal amma badalaka ka tambaye abin da ya bayyana gare ka in an ce amma badalaka amma buharalaka wato tambayi duk abin tunanin da ya bayyana gare ka a wata riwaya sai ce masa faman khalaqa sama a waya halici sama manzo Allah yake Allahu qala yace faman khalaqa al-arda wal jibala qasa da duwatsu fa waya halice su qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu Allah qala sai yace faman ja'ala fiha al-manafi'a ya saka abubuwa masu amfani a doron kasa ciyawa ruwa itatuwa da duk abin da rayuwa ke bukata kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu Allah kala sai yace fa billazi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa nasaba al-jibala wa ja'ala fiha al-manafi'a ina hadaka da girman wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya kafa duwatsu ya saka abubuwa masu amfani a doron ƙasa tambayan da zan maka na farko Allahu arsalaka shin allan nan da ya halicci waɗannan abubuwa shi ya aiko ka lokacin manzo Allah zuwa ya yanke masa a fuskar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai a wata riwaya manzo Allah eh, ce masa as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka ina roƙonka dan girman mahaliccinka Allah kuma domin girman wato mahalicin waɗanda suka gabace ka Allahu arsalaka ila nasi kullihim shin Allah shi ya aiko ka zuwa ga mutane gaba ɗayan su fa qala sai manzo Allah yace Allahumma na'am Allahumma na'am yace babu shakka haka ne qala sai yace an shiduka billahi ina kira maka sunan Allah Allahu amaraka an nusalli salawatil khamsa Allah ne ya umarce ka mu salloli guda biyar fil yawmi wal layla ayini da dare qala sai ce allahumma na'am qala ce an shuduka ina hada ka sunan Allah Allahu amarka an nasuma hadha ash-shahr min sanati Allah ne ya umarce ka mu dinga azumin watan nan guda a shekara watan Ramadan qala ce Allahumma na'am qala ce an shuduka ina hada ka da sunan Allah Allahu amarka an ta'khudha hadhihi as-sadaqa agniya ina fa taqsimaha ala Allah na ya umarce ka ka amshi wannan zakka daga dukiyar mawadatanmu ka raba ta matalakawanmu faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Allahumma na'am haka ne akwai riwaya ta al-Imam Muslim wa gairuhu yana cewa fa inna rasulaka za'ama unguwar da nake garinmu ka tura mana jakada dan saku da ya taho sai ya ce inna alaina hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila wai wajibi ne a kanmu mu ziyarci ka'aba wanda Allah ya ba shi iko wanda ke da hali ya je ya sauke farillan aikin haji shin gaskiya ne wannan dan sakon naka ya faɗa mana qala sai manzo Allah yake sadaka wannan dan sako da na aika muku ya faɗi gaskiya fa qala ar-rajulu sai mutumin yace to amantu bima ji'ta bihi nayi imani da abin da ka zo da shi wa ana rasulu man wara'i min qaumi kuma ni jakada ne wakilin duk waɗanda suke bayana jama'ata ina wakiltansu sunana bimamu binu sa'alaba dan uwan banu sa'ad bin bakr wato yana gaya wa annabi ya fito daga zuriyar halimatu sa'adiyya wacce tare ni manzon Allah dangin gaba ɗaya sun musulunta a dalilinsa amma nan kaga kafin ya musulunta ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa tambayoyin nan a ina aka yi waɗannan tambayoyi a cikin masallacin annabi muhammad hadisin yana sahihul bukhari kitabul ilmi babu ma ja'a fil ilmi hadisin 63 sahihu muslim kitabul iman babu bayanil iman hadisi na 13 wannan hadisi ya tabbatar da cewa babu laifi don kafiri ya shiga masallaci tun daga kafiri ya shigo masallaci gaban annabi muhammad inda a ce laifi ne babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana sannan hujja ta gaba yahudawa sukan yi attishawa a masallacin annabi muhammad likai yushammituhum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saboda ko annabi zai musu addu'a da gangan ba yahudi sai kirkiro attishawa akwai hadisin abu abu musa al-ash'ari da yake cewa kana al-yahudu yata'atasuna inda an-nabi yahudawa sukan kirkiro atishawa wajen annabi inda an-nabi a wajen annabi ba a ce annabi yana wajen su ba su suna ina wajen annabi ka lura da lafazin hadisin abu musa al-ash'ari yata'atasuna inda an-nabi suna kirkiro atishawa a wajen annabi yarjuna an yaqulu lahum suna tamani suna fatan ko zai ce musu yarhamukumullah yarhamukumullah in ya faɗi haka to an gama Allah zai musu rahama to Allah ya makafiri rahama na'am Allah zai iya musu rahama saboda addu'ar annabi Muhammad amma shi Allah ya riga ya hana shi saboda haka sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye da ku ya gyara aikinku Allah ya shirye da ku ya gyara halinku addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu kenan wannan hadisi ne ingantacce yana al-musnad al-imam ahmad sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan an-nasa'i uh, uh, al-mustadrak al-imam al-hakim hadithin abu musa al-ash'ari in ka duba sharh ma'ani al-athar na al-imam al-tahawi uh, mujallal shafin 302 da tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi mujallal na takwas shafi na goma da aunul ma'bud sharhin sunan abi mujallar na hudu shafin 378 hadisin nan ya inganta yana Irwa Ulgalil hadisi na 2277 ya nuna cewa yahudawa suna shiga masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin abu ne sananne manzon Allah baya da majalisin hira babu wani majalisi wanda annabi ke tafiya don ya tsuguna a yi hira da shi babu wannan in kana tambayan majalisin annabi muhammad shine masallacinsa idan aka ce kanar yahudu ya ta'afasu na inda nabiyyi magana ta gari cikin masallaci ne saboda manzon Allah baya mitin da yahudawa bare a ce ya tafi gurinsu ya zauna suka yi atishawa saboda haka suna atishawa ne inda nabi suna tare da annabi wannan malamai ce suna cewa ya nuna kenan suna shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sauraron wa'azinsa wannan malamai da yawa sun inganta wannan hadisi akwai al-imam al-baihaqi a littafin shu'abul iman hadisin yana al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari don haka wannan dalili ne mai karfi wanda ke tabbatar da cewa ba laifi bane saboda kafiri ya shiga masallaci abu ne wanda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na gaba shine munazara da manzon Allah yayi da kiristoci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi munazara yayi muqabala da kiristoci a wani ina a masallacinsa. a cikin masallacin Madina a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muqabala da kiristoci wadanda suka taho daga Najran yankin yankin Yaman hadisin yana sahihul bukhari kitabul magazi babu qissati ahli Najran hadisi na dubu 4119 da ɗari ɗaya da da goma sha tara, kuma sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu fada'il abi ubaida bin jarrah hadisi na dubu biyu da da ɗari goma sha tara. yahuda kiristoci suka taso daga najiran suka zo suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam al-khatib shirbini ya faɗa a littafin mughnil muhtaj mujallar na hudu shafin 248 ya ce wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam adhalal kuffara masjidahu ya tabbata cewa annabi ya shigar da kiristoci cikin masallacinsa wa kana zalika ba'da nuzuli bara'a kuma abin ya auku bayan suratu tauba ta sako gare shi fa innaha nazala sanata 90 suratu tauba ta sako wa annabi a shekara ta tara wa qadimal wafdu alaihi sanata ashirin amma shekaran da baki suka yi ta zuwa ga annabi shekara ta goma ne shekara ta goma tsora shekara ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wannan shekara ta goma shekarar da aka yi ta samun baki suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihim daga cikin waɗanda suka bakunci manzon Allah akwai wafdu nasara na jiran kiristoci na yankin na jiran suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ne lokacin da suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah nazarahum fi amril masihi wa ghairihi fi masjidihi a masallacin Madina manzon Allah ya yi mukabala da su game da al'amarin annabi Isa alaihi salam ya musu tambaya game da al'amarin annabi Isa alaihi salam wanda ta kai ga waɗannan kiristoci da suka fahimci za a yi mubahala suka nemi a rabu lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu abu ubaida bin jarrah ya je ya karɓo jizya a kansu su ne kiristoci kafirai da aka fara tsora dokan aljiziya a kansu a tarihin musulunci daga kansu aka fara karban tara a hannun kafiri wanda ya yarda zai zauna da addininsa amma kuma yana karkashin mulkin musulunci اللهم صل على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين من كرغة دليلي بدابيار hujjoji guda biyar waɗanda suke tabbatar da cewa ba laifi don kafiri ya shiga masallaci hujja ta shida ita ce labarin abu sufiyan labarin abu sufiyan lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta saboda an samu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da uh, shawa mutanen makka bayan an kulla wanda yarjejeniya na zaman lafiya sauran kabilu sun kasu kashi biyu wasu kabilu suna goyon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kabilun kuma suna goyon bayan ƙurashawa to ana nan sai aka samu wata daga cikin kabilun da suke goyon bayan ƙurashawa sun auka ma khuza'a khuza'a kuwa suna goyon bayan musulmai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to dama sharadin wannan yarjejeniya na zaman lafiya shi da ya kasance babu yaki a tsakani idan aka samu wani sashi ya kai hari ma wani sashi to wannan alkawari na zaman lafiya ya lalace to tunda an samu kabila ah, wato daga cikin ƙabilun da suke goyon bayan ƙwarashawa wanda ake kiranta banu bakar suka auka ma banu khuza'a waɗanda suke goyon bayan musulmai wannan ya nuna cewa alkawarin zaman lafiya fa ya lalace saboda haka ƙurashawa suka ga maza bari su tada wani dattijo wani babban mutum ya taho madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a jaddada wannan alkawari na zaman lafiya suka ga wanda ya fi dacewa a turo shi shine abu sufyan ne dalili saboda abu sufyan babban mutum ne baya ga haka yassa ummu habiba tana auren annabi muhammad kaga kenan abu sufyan ya cancanta a turo shi wanda zai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi zai saurare shi kuma ta yiwu a dalilin matar annabi sallallahu alaihi wasallam yar abu sufiyan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada wannan alkawari na zaman lafiya saboda haka abu sufiyan ya tashi daga makka ya kama hanya zuwa madina hatta kadima ala rasulillah bil madina yana isowa madina ai dama wanda yake mafi daraja a gunsa shine wato Esther matar Annabi saboda haka yana isowa Madina bai tsaya ko ina ba sai gidan Esther ummu Habiba bintu Abi Sufyan Allah ya kara mata yarda falamma zahaba liyajlisa ala firashi rasulillah zo gidanta ya nemi izini ta bashi dama ya shigo yana shigowa ga shimfidar manzon Allah ya nemi hawa ya zauna fawathu anhu maza ta fizge wannan shimfidar manzon Allah ta nadi ya ce a'a ya bunayya ma'adari to ban sani ba ɗayan biyu ko dai kin ji kyamar shimfidan kada ne in hau ko kin kyamace wato ni kika kyamata kika nade shimfida ko kuwa a shimfidar ya zama to ake wa kyamanni ɗayan biyu kala sai take masa to bal huwa firashu rasulillah wannan shimfida ce ta manzon Allah ba wani goye goye wannan shimfida ce ta manzon Allah wa anta rajulun mushrikun najas kai kuwa mutum ne kafiri kuma abinda Allah ya gaya mana cewa kafiri najasa ne shi ko wannan manzon Allah ne dan sako na Allah walam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah duk da darajar ka aguna mahaifina amma ba ni sha'awar ka zauna a shimfidar manzon Allah ya ce wallahi laƙar asabaki ya bunayya ba a sharri na tabbata bayan na da ke sharri na tabbata ya same ki kin lalace to a nan kaga ba maganar ma neman alfarmanta domin babu ma shimfiɗan fuska na taburman ma ba a samu ba makaraja yana fita ya yi tunani sai ga babu wanda kuma yake da daraja wajen annabi in banda sai na abubakar dama tunaninsa a dalilin yarsa zai iya cin alfarmanta har annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi a sake jaddada wannan alkawari to ga yadda al'amari ya kaya tsakaninsa da yarsa saboda haka yana fita sai ya tafi ga sayyidina abubakar ya wuce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yanda ya zo a labarin yana zuwa ga manzon Allah falam ya rudda alaihi shay'an ya zo ya ce ya rasulullah ya ya muhammad ga abubuwa da suka auku mun zo ne mu jaddada wannan yarjejeniya na zaman lafiya manzon Allah bai amsa mar ba bai ce mar komi ba kaga shiru ma magana ce ثم ذهب إلى أبي بكر يتفق سيدنا أبو بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله يسام سيدنا أبو بكر يتفق توقع أبن na zo magana ce akan zaman lafiya. ga kuskure da aka samu wancan kabila ta banu bakar tana goyon bayanmu ta auka ma kabilar huza'a waɗanda suke goyon bayanku alkawarinmu kuwa kada a samu wani sashi ya auka ma wani sashi saboda haka akwai alamar yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da kufa yanzu ta lalace wannan dalili ya sa muka zo saboda mu jaddada to kaji kaji na tafi ga annabi eh, muhammadu amma bai saurare ni ba lokacin da ya gaya ma sayyidina abubakar haka sayyidina abubakar ya ce masa ma ana bi fa'il ni ba zan iya abin da kake so ba ba zan iya ba ba zan iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce mara ya jaddada alkawarin zaman lafiya tsakaninsu da ku ba daga nan bai tsaya ba sai wajen sayyidina umar fa kallamahu sayyidina umar ya fito kaji kaji abin da ke tafi da ni ya taga yanda muka rabu na je gurin muhammadu bai ko tanka min ba na je wajen sayyidina abubakar ya ce min shi ba zai iya ba sayyidina umar ya ce to ana ashwa'u lakum ila rasulillah yarka bata kula ka ba abubakar bai kula yanzu ni ne kake son in maka in ceto wajen annabi sai ce fa wallahi ya kai abu sufyan ina maka rantsuwa da Allah laulam ajid illa zarra da a ce zan duba dama da hagu ko zan samu makamin fada da ku in rasa sai kwayan zarra to wallahi zan riki kwayan zarra na shine makami sai na yake ku saboda haka maganar in zama ma mai iso ta wajen a samu sulhu tsakaninku da annabi sallallahu alaihi wasallam mai mata so ba ya ثم خرج يفتا فدخل على علي بن أبي طالب يجي wajen سيدنا ali saboda tunanin sayyidina ali yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu fatima sannan yana auren fatima bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha yana zuwa wajen sayyidina ali wa indaha hasan bin ali tana tare da danta na fari shine al-hasan jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gulamun ya dibu bai daidaiha ga yaro yana wasa a gabanta ya ce ba ya ali innaka amasul qaumi bi rahiman idan ana batun waɗanda suka yi kusa da ni ta wajen zumunci kai ne kai ka fi kusa da ni ta wajen zumunci to ga abin da ya kawo ni garin nan ji'tu fi hajatin fala arji annaka ma ji'tu kha'iban bai kamata a ce na zo garin nan da bukata kuma in bar garin na akwai irin ku ban cimma wannan bukatar ba sai kamata ba saboda haka abin da nake so da kai ka yi min ceto wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai sai na alaihi masa wai haka ya abu sufyan kai tonka wallahi laqad azama rasulullahi ala amri tunda aka samu kun warware wannan alƙawari to manzon Allah fa ya riga yayi himma akan wani al'amari na daban ba maganar sulhu tsakaninku da shi ba ma nastati'u an nukallimahu fihi babu wani sahabi wanda zai iya yin magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jaddada wannan alƙawari ya ga yamar gaskiya amma duk da haka sai ya juya ya kalli Fatima ya ce ya binta Muhammad to kefa ko ke zaki iya sa baki hallaki an ta'muri bunayyaki haza fayujira bainan nasi ko za mu iya amfani da wannan dan naki tunda shine jikan Muhammadu ya ceci al'umma ya agaza fa kuna sayyid al-arab ila akhir Dahari idan aka ce danki nan a dalilin sa an samu sulhu tsakanin musulmai da mutanen makka to danki nan fa ya samu shahara kenan har abada kala sai ta ce masa wallahi ka gani ina maka rantsuwa da Allah in ji Fatima Allah ya kara mata yarda ma balaga bunayya zaka an jira bainan nasi da farko dai yaron nan kaga dai rarrafe yake dan karami ne bai kai a ce wanda zai shiga tsakanin mutane ba na biyu barin tabbatar maka ma yujiru ahadun ala rasulillah idan manzon Allah ya zartar da magana daga hukunci na Allah babu dan adam da ya isa ya hana manzon Allah aikata wannan abin saboda haka batun cewa ni yasta ne wannan jikansa ne wannan ka daina ma tunaninsa idan manzo Allah ya tinkari al'amari na Allah to ba wanda ya isa ya sa ya fata wato dangantaka ba ta da tasiri wajen hana annabi tabbatar da umarnin Allah ya ce to yanzu dai kan dabara ta ta ya abal hasan to kai baban Hassan tun da dai na san ba za a iya ba inni ara al'umura ka dishtaddat alayya na tabbata yanzu al'amura sun tsananta abinda nake so da kai kamun nasiha domin ya ankara ya ma gane yanzu ba ma maganin sulhu ba zai ma bar garin madina lafiya tukuna yanzu tunanin sama tukun shi ne zai ma bar garin madina lafiya to wanda ya zo yana wakiltan shawa babu ma wanda ya saurare shi kaga kenan ba abin mamaki ba ne yana fita daga gidan sai da wani ya buge shi to na tabbata lallai na shiga tsaka mai wuya don haka kamun nasiha sai suna da ya ce masa wallahi ma alamu laka sha'an yi hune an ka ce to wallahi tsakani da Allah ban san wani abu da zan iya gaya maka wanda zai amfane ka ba ban sani ba saboda in na ce maka za ka bar ganin nan lafiya to gaskiya na shi shigi to amma akwai dabara ɗaya da zan iya gaya maka akwai dabara ɗaya da zan iya gaya maka idan ka bi wannan dabara ta yi ka bar ganin nan lafiya ta yiwu ka bar garin da lafiya domin abin da ya zaunar da musulmai lafiya da ƙurashawa shine wannan alkawari da aka yi na hudaibiya alkawarin zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙurashawa yanzu su suka warware wannan alkawari tun da sun warware alkawari kuma a rubuce sai ga babban mutum ya zo garin majina ba wannan alkawari a rubuce alkawarin zaman lafiya ya ƙare sannan ga abu sufiyan abu sufiyan kuwa sayyidu bani kinana gashi a garin madina sai na ali ce ka'ina in na ce za ka bar garin nan lafiya gaskiya na yi ma kuskure saboda alkawarin zaman lafiya da ya babu shi saboda haka abinda za ka yi shine ka lallaba a hankali har dai ka ga ka shiga masallaci kana shiga masallaci ka zabura ka ce to kai kana wato sanar da mutane mafaka ko ko kariya da kake nema wurinsu idan Allah ya nufa har ka isa masallaci ka shiga kai irin wannan to ba mamaki ka samu daman barin garin nan lafiya sai na kullu ya bashi wannan dabara ka je masallaci kai haka saboda haka kana yin haka ka bar garin kar ka yadda ka kara wato kwana guda a garin nan sun malhaq bi arzika qala sai ce aw tara zalika mughniyan anni shay'an kana ganin inda zan yi haka zai amfanar da ni sai ce la wallahi ni ba sani ba amma dai hange na yi ba mamaki in ka yi shi la ajidu laka gaira zalika dai ba in ma dai akwai shawara ba na gani akwai wacce tafi wannan shi yasa na gaya ma ma babu tabbas fa kama abu sufyan abu sufyan ya miƙe daga gidan na ali yana rabawa da addu'o'i wanda ya iya har da ya isa masallaci lafiya fa kama abu Sufiyan fil masjid yana shiga masallaci sai ya mike tsaye yace ayyuhan nasu ya ku mutane inda inni qad ajartu bainan nas ina neman kariya a tsakanin mutane saboda in bar garin nan lafiya yana fadin haka ko amsa bai jira a bashi ba mara ke bai fita daga masallacin ya hau rakumin sa fantalaka sai ya bar gari to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka har ya bar garin nan babu wanda ya masa komi. ya bar gari lafiya yana isa makka shawa dama suna na a bayan kofan gari ana jiran ya iso saboda lokacin musulunci ya yi ƙarfi shawa su suke tsoron fushin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙazu suna ganin abu sufiyan ma wara aka ina labari ina labari an samu jaddada alkawarin nan kuwa kala sai yace ji'tu muhammadan fa kallamtuhu na je ga muhammadu kun dai san yadda yata take gurin sa to ga irin karban da ta yi to na wuce wajen muhammadu na yi magana fa wallahi ma radda alai shi'an duk magana da na yi bai tanka min ba sun maji ito ibn abi kuhafa na tafi wurin dan abu kuhafa shine abubakar falam ajid fihi khairan ban tarar da wani alkhairi tare da shi ba sun maji ito ibn al-khattab na tafi ga dan al-khattab shine umar fa wajadtuhu adna al-adu sai na tarar ashe shine makiyi na kusa da ni ba sani ba Shi ne ma makiyin da ya fi kusa da ni ban sani ba wannan labari yana cikin tarihin al-Imam Tabari a mujallar na biyu shafin 154 da Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd mujallar na takwas shafin 114 da Dalailun Nubuwa littafin al-Imam al-Baihaqi a mujallar na biyar shafi na 8 haka Ibn Hajar ya kawo shi a littafin al-Matalib al mujallar na hudu shafin 243 yana daga cikin mursal na muhammad bin abbad bin ja'far al-qurashi wannan tabi'i ne bi isnadin ilaihi sahihun in kado fathul bari mujallar na takwas shafi na shida ya kawo daga hadisin abdullahi bin umar tarihi ibn kasir yana albidayatu wa nihaya mujallar na hudu shafin 281 wannan babu shakka labarin nan ya tabbata tsakanin tsakanin shi abu sufiyan da waɗannan sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin nufi a nan shi ne abu sufiyan ya shiga masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta yana kafiri waye ba shi shawara sai suna ali ya kuma shiga masallacin ya fita kaga ya nuna cewa kafire yana shiga masallaci daga baya abu sufyan ya musulunta wannan ya auku a lokacin fatfu makka labarinsa yana sahihul bukhari kitabul magazi babu aina rakazan nabiyu ar ta yawmal fathi bayan wannan labari ya auku daga baya shine abu sufyan ya musulunta amma dai kafin ya musulunta wannan ya auku to waɗannan kaɗan ne daga dalilai na malamai mafi yawa waɗanda suke cewa ba laifi ba ne saboda kafiri ya shiga masallaci amma al-imamu malik yana cewa ba daidai ba ne kafir ya shiga masallaci da shi da wasu malamai wanda su ne mafi kankanta daga cikin malamai waɗanda suka gabata su ma suna da hujjojinsu amma galibin hujjojin waɗanda ke cewa ba daidai ba ne kafir ya shiga masallaci hadisan gaba ɗayansu ba su inganta daga annabi muhammad ba galibin hadisan sannan ta tashin hujja kashi na biyu shine tawili dalili na farko shine aya ta 28 ta suratu tauba da muka karanta ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun dalilin su shine Allah ya ce kafirai najasa ne kafirai najasa ne saboda haka tunda Allah ya kira kafirai najasa ta ai bai kamata ko najasa a kyale shi shiga masallaci ba kaga wannan ta'wili Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha yani inna illata at-tahrim hiya an-najasa dalilin da yasa Allah ya ce kar su shiga masallaci saboda najasa ne tunda an ce najasa ne to kaga kenan bai kamata ko a kyale najasa ya shiga masallaci ba manan inda zaka samu tafsirin uh, al-imam Tahir bin Ashur da ake kira at-tahrir wa tanwir fassara ita wannan aya ta 28 ta suratu tauba yana mujallar na goma shafi na 62 ya ce wa qad ni ma ullika wasfun najasa bihin bi sifatil ishira. babu shakka Allah yayi bayanin dalilin da yasa ce kada a bar kafiri ya kusanci masallaci dalilin yace saboda najasa ne wanda irin najasa yake nufi saboda najasa kashi biyu ne najasa ma'anawiyya najasa ma'anawiya akwai kuma najasa zatiya najasa ta ma'ana akwai najasa ta ainihin halittansa idan aka ce najasa ta ma'ana ya itibaru sahibi wasfi min al-awsafi najasa ta ma'ana wato ba wai ta zahiri ba najasa ce ta baɗini ba ta zahiri ba najasa iri biyu ce akwai najasa ta zahiri akwai najasa ta baɗini najasa ta zahiri ita ce ake kira najasa zatiyya idan aka ce najasa ma'anawiya ana nufin najasa ce ta bade ne Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa kada a bari kafirai su kusanci masallaci mai alfarma shine masallatan da suke makka saboda me saboda kafirai najasa ne wani irin najasa ana nufin najasa na halitta al-mushriku najisun li ajli aqidati al-ishrafi kafiri najasa ne saboda me saboda yana da aqida ta shirka da Allah aqidarsa ta shirka da Allah ita ce ainihin najasa shi amma idan ana nufin jikinsa wannan ba shi bane saboda akwai bayanin al-Imam an-Nawawi da yazo a littafin Sharh Sahih Muslim juz'i na 58 ina kitabul haidi babu dalili ala anna al-muslima la yanjusu ya fassara wannan aya al-Imam an-Nawawi innamal mushrikuna najasun al-imam an-nawawi yace al-muradu najasatul i'tiqad abinda ake nufi shine kafiri yana tare da najasar aƙida wal istiqzar wato abin kazanta ne rayuwarsa saboda wannan aƙida da take zuciyarsa al-imam yace walaysa al-muradu anna a'ba'ahum najisa ba wai ana nufin jikin kafiri najasa bane ka najasatul bawli wal ga'id wa nahwihima kamar misali yanda ake cewa fitsari najasa ne ba haya najasa ne ce jikin kafiri najasa ne la ba abinda Allah yake nufi ba kenan me dalili fa in fa idza sabatat taharatul adami musliman kana aw kafira saboda shi dan adam inji al-imam an-nawawi dan adam gaba dayansa ba najasa bane dan adam gaba dayansa ba najasa bane musulmi ko kafiri da musulmi da kafiri dan adam jikinsa ba na jisa ne. bane fa'irquhu wa lu'abuhu wa dam'uhu fahiratu hawayen dan adam zufan dan adam yawun dan adam gabaɗin suna da tsarki Za ka gane daga nan kuskuren mutumin da zai ce saboda kafiri ya sha ruwa wannan ruwan ba za a yi alwala da shi ba ko saboda ya yi alwala sai ya sha hannu da kafiri wai alwala ta tashi ta warware wannan duk shirme ne jikin kafiri ba na ba bane yawon kafiri ba na ba bane zufan kafiri ba na ba bane hawayen kafiri ba na bane al ne al’imamun nawawi yace sawa'un kana muhdisan au junuban au ha'idan au nufafa ko da mace ce kafira tana cikin haila ko tana cikin jinin biki ko tana da janaba jikinta ba na ba bane sai yace wa hadha kulluhu bi ijma'il musulmi. wannan gaba ɗaya kuma malaman sunna sun yi ittifaki akai babu ma sabani babu ma sabani a tsakanin malaman sunna akan wannan matsala yayi magana akai a babu haibi a littafin sharh sahih muslim sai ce wa kazalika subyanu kuma wa thiyabuhum haka ma yara kanana yara jikin yara kayan sawan yara lu'abuhum yawun yara duk wannan ba najisa bane akwai hadisin da yake cewa tumbudi na yaro wai najisa ne la da tumbudi da amai suna babi guda mafi inganci shine duk suna da tsarki wato yace da jikin yara da suturan yara da yawun yara duk najasa ne mahmulatun ala eh, yana da tsarki kai idan aka ce akwai najasa a jikin yaro abinda yace hatta tutayaqan an najasa idan najasa ta fito a fili an ga fitsari a jikin yaro sai a ce to yaron nan yana tare da najasa fatajuzu salatu fi don haka al-imam an-nawawi yace ba laifi bane saboda musulmi ya yi sallah da kayan kafiri a jikinsa ba laifi bane saboda zahiri dan adam yana da tsarki amma idan kayan ya tabbata akwai najasa karkai hartashe dan ta yi kai hartashe ya za a yi a ce kafiri ya sa wando a ce ba fitsari ah, babu hartashe musulunci bai amfani da zato yana aiki ne da zahiri inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a saboda haka ana aiki ne da zahiri ka sa rigan kafiri kai sallah rigan nan a jiki kaga fitsari baka gani ba kaga ba haya a jiki baka gani ba cewar tayi wutun da kafiri bai kulawa in yaje fitsari ba lura yake ba wannan zato ne shi kuma shari'ar musulunci ba ta aiki da zato sai da yaqini saboda haka da farko dai bai kamata kai sallah da kayan shi ba amma larura takan sa mutum yayi sallah da kayan shi din idan laruran ta sa za ka yi sallah da kayansa wannan ba laifi bane yace sallah ta inganta wal aqlu ma'ahu min al ma'i kin abinci tare da kafiri in larura ta kama wannan bai sa bima gasalu aydiyahum fihi misali kafiri ya wanke hannu kai ma ka wanke hannu a ce to tsarkin ka ya warware sai wannan duk babu shi a shari'ar musulunci dalailu haza kullihi min as-sunna wal ijma'i mashhura saboda haka don Allah ya ce innamal mushrikuna najasun najasa da ake magana najasa ce ma'anawiya ba najasa hissiya ba najasa ce ta ainihin aqidar kafiri idan an ce kafiri najasa ne ana nufin aqidarsa najasa ce don haka wannan hujjan babu shakka hujja ce da ah, ba ta gamsarwa saboda ita wannan aya a ce ba za a bar kafiri ya shiga masallaci ba na biyu su ita ce aya ta 36 ta suratul nur fi buyutin azin Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asar Allah subhanahu wa ta'ala yace dakunan da Allah ya izini an turfa a daga ginin su wa yuzkar fi hasmuhu a rika zikirin sunan Allah a ciki waɗanda ɗakuna su ne masallatai al-imam mai tafsirin al-jami'u li yana daga cikin manyan malamai tarihin masabar al malik rahimahullah yana fassara aya ta 36 ta suratul nur wannan aya al-imam yana fassara wannan aya haka kuma fassaran aya da muka karanta ta baya aya ta 28 ta suratu tauba suratu bara'a ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuuna najasun da ita wannan aya fi buyutin azinallahu an turfa aya ta 36 ta suratu nur Allah subhanahu wa ta'ala yace innamal mushrikuuna najasun kuma Allah subhanahu wata'ala yake fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu wanda wannan yana nuna cewa masallaci wuri ne da ya kamata ya zama mai tsarki sai ce dukhulul kufar fiha munasibun li tarfi'iha idan za a kyale kafirai na shiga masallaci kai ba a daga al'amarin masallaci ba azina Allah an turfa Allah ya yi izini a ɗaga al'amarin masallaci a jinjina ginin masallaci sai dai zama kafirai na shiga suna fita ya ce kai ba a ɗaga ba musamman ka yi la'akari da hadisin al'imamu muslim wanda ya zo a kitabu taharati babu Wujubi eh, gaslil bauli wa gairihi Himinan najasat hadisi na 285 annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al masajid la tasluhu li shay'in min al bauli wal qazari waɗannan masallatai ba su inganta a ƙyale wani abu na najasa yana shiga ba kama daga fitsari zuwa ga kazanta inna ma hiya li zikirin lahi azza wa jalla masallatai an gina su ne saboda zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wa salati wa qira'atul qur'an ay salla a ciki ay tilawar alqur'ani al-imam al-qurtubi yace wal kafiru la yakhdu an zalika tunda annabi yace masallatai an yi su ne saboda zikirin Allah ba sa inganta fitsari da kazanta ya shiga al-imam al-qurtubi ya ce za a yi a samu kafirin da jikinsa ba fitsari kaga ba za a samu ba dole a samu ragowar kafiri fitsari a jikin kafiri dole a samu ragowar fitsari a jikin kafiri saboda haka idan aka kyale kafiri ya shiga masallaci ya saba ma abin da Allah ya ce fi buyutin adinallahu an turfa ya saba ma abinda manzon Allah ya faɗa la tasluhu li shay'in min al-bawl wal qazr manzon Allah yake masallaci bai inganta a ce wani abu na fitsari ya shiga wani abu na ba haya ya shiga kazanta bai kamata ba yace to ba kafirin da jikinsa babu najasa saboda haka idan aka ce an kyale kafiri ya shiga masallaci kamar an kyale najasa ta shiga masallaci wannan babu shakka malamai sun yi magana akai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da haka manzon Allah ya san da haka amma kuma duk da haka ya sa aka daure wani kafiri a cikin masallaci ya kyale kafirai suna shigowa suna zama da shi a cikin masallaci manzon Allah ya fi mu sani Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to babu shakka hanawan yana iya zama shishigi ma da'awarsa yana iya zama shishigi ga ainihi karantarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman saboda ainihin masallaci mahallin da'awa asali a duk duniya babu gurin da ya fi dacewa a yi wa'azi kamar masallaci duk duniya wannan ittifakan malaman sunna sun yadda ba ma kuma daga kan annabi muhammad ba duka annabawan Allah mafi ingancin wurin wa'azinsu shine wurin ibadar Allah saboda ayata suratu fusilat ayata 33 wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin in ka dubi sharhin wannan aya malaman hadisi suna malaman tafsiri suna magana akan cewar wa man ahsanu yazo da siga ta at-tabdil tadullu ala annaha ahsanul aqwali ala al-islam ana magana akan maganar da dan adam zai fitar daga bakinsa ba magana da tafi kyau kamar wa'azi to idan kuwa ba magana da tafi kyau kamar wa'azi babu mahallin da ya fi kyau kamar masallaci saboda haka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu guri a duniya wanda ya fi masallaci tsarki saboda haka idan ana magana wurin da ya fi dacewa a yi wa'azi bai wuce masallaci ba to idan za a ce kar kafiri ya shigo masallaci su kenan kamar ana nufin iyakan musulmi su rike addinin su kafiri da bai shigo ba ya tsaya mu kafirci kaga ko inda za a kyale kafiri yazo zai rika jin wa'azi wanda shine abin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana kamar Allah yana tabbatar ma annabi wurin wa'azin annabi cikin masallaci ne wurin wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci ne to idan wani kafiri yana buƙatar ya ji wa'azi Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka shi damar ya shigo masallacin ya ji wa'azi ya ji maganar Allah thumma ablighu ma'amana sannan ka isar da shi wurin da fi aminta wanda kan haka yana nuna cewar ainihi mafi dacewa shine a kyale kafiri ya shigo masallaci ya saurari wa'azi wanda shine zahirin abinda aya take karantarwa duk da cewa malamai na ganin wai a lokacin yaƙi ne a lokacin yaƙi a lokacin shine ake cewa babu laifi don an ƙyale wani ya shigo ya ji wa'azi saboda karshen ayan sun ma'ablighu ma'amana sun ma'ablighu ma'amana sannan ka raka shi zuwa ga inda ya aminta inda ya fi samun nutsuwa inda ya fi samun nutsuwa kaga ya bar ƙasan musulmi da ake yaki da shi akwai zamanin umar bin abdulaziz babu shakka ya rubuta ya aika ma gwamnoninsa ya rubuta doka ya aika ma gwamnoninsa wannan yana cikin al-musannaf na ibn abi shayba kitabul buyu'i wal aqbiya al-qadi yaqbi fil masjid umar bin abdulaziz ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoni cewa la yaqa'u danna qadin fil masjid ba daidai ba ne alkali ya zauna a cikin masallaci ya hukunci idan alkali zai hukunci a cikin masallaci kafirai ma za su shigo ya dukulu alaihi fihi almushrikuna fa innahum najasu saboda haka wannan malamai da suke ganin ba daidai bane a kyale kafiri ya shiga masallaci suna aiki da wannan hujja ta hukuncin da Umar bin Abdul Aziz yayi haka nan alimamul auzai shi ma ya da irin wannan labari cewa zamanin Sayyidina Umar eh, Umar bin Abdul Aziz ya rubuta doka a nimna'ul yahuda wan nasara min dukuli masajidil muslimin ku kada ku bar yahudawa da nasara su rika shiga masallatan musulmai ya kara da wannan aya innamal mushrikuna su duk wata hujja da zaka dauko babu shakka in dai akan cewa haramun ne a kyale kafire ya shigo masallaci to ba za ka samu hujja na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantacce ba sai dai ta'awili na ayar alkur'ani ko kuma fahimtar wasu daga cikin magabata kamar yadda muke magana akan Umar bin Abdul Aziz yana da wannan fahimta kada a kyale kafirai su shiga masallaci amma Allah subhanahu ta'ala ya riga ya gaya mana hukunci idan saɓani ya zo ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in a fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul da ana jayayya ba a cewa mai sahabi ya yace mai tabi'i ce, sai dai ne, mai Allah ya ce, mai annabi Muhammad ya faɗa ah, saboda haka nan duk hujjan da za ka ɗauko, wallahi za ka tarar da cewa ainihi hujjan tana da illa in dai akan wai kada a bar kafiri ya shiga masallaci ne hujja mafi inganci shine cewa halal ne a kyale kafiri ya shigo masallaci ah, a nan malamai na cewa ana la'akari da hikima ana la'akari da hikima ba wai shigansa masallacin ne muhimmi ba a kyale shi ba a'a me zai kawo shi masallacin shine abin la'akari domin in ka dubi waɗannan hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale an daure wani kafiri a masallaci saboda me akwai hikima ƙarshen al'amari kafirin ya musulunta saboda ne saboda shi wannan kafiri ya rika ganin yadda addinin musulmai yake ta yiwu labari ake kai masa miyagun labarai game da addinin musulmai idan an ɗaure shi a fursuna bai san yadda musulman ke sallah ba yadda suke wa'azi yadda suke mu'amala sai aka ɗaure shi a cikin masallacin sai ya ga yadda ake ibada sai ya ga addinin ya fi nashi ƙarshen al'amari sai ya karɓi addinin musulunci saboda haka shi annabi da ya kyale kafirai su shiga masallaci akwai hikima akwai hikima don haka idan akwai hikima na kyala kafire shiga masallaci babu laifi idan babu hikima kuskure ne saboda an maida masallaci wurin wasa an maida masallaci wurin wasa kamar da Sheikhul Islam ya fada a cikin Majmu'u Fatawa mujallar na 22 shafin 193 so ila an dukhulin nasrani aw al-yahudi fil masjid bi idni al-muslim aw bi ghairi idnihi aw yattakhidhu yattakhidhu tariqa fa hal yajuz shin daidai ne a kyale kafiri ya rika ratsa cikin masallaci a matsayin hanya kafiri ya shigo masallaci ya ratsa ya wuce a matsayin hanya shekul islam ya ce subhanallah musulmi kansa laisa lil muslim an yattakhidha al masjida tariqa shi kansa musulmi bai kamata ya bayar da masallaci a matsayin hanya ba shi kansa musulmi fa kaifa ta takhadhahu al-kafiru tariqa ta ya za a yi ko a kyale har kafiri ya mai da masallaci ya zama hanya fa inna hadha yumna'u bila raibin wa amma idza kana dakhalahu zimmiyun li maslaha amma kafiri ya shigo masallaci saboda wata maslaha maslaha akwai dalili akwai hikimar kyale shi ya shigo masallaci kamar misali wa'azi za a yi wa'azi za a yi sai aka gayyace shi ya shigo masallaci don ya ji wannan wa'azi idan akwai maslaha to anan ne malamai suka kasu kashi biyu wasu na cewa ko da maslaha masallaci ba mahallin kafiri bane wanda al-Imam Malik kenan Allah madaukake masa rahama la yajuzu al-Imam Malik yace sam bai kamata a kyale kafirai shiga masallaci ba ah, kuma babu shakka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa ah, kan wannan suke saboda zamanin su zamani ne na yaki zamanin sahabbai zamani ne na yaki misali idan yanzu ana yaki da kafirai kuka kyale suna shigowa masallatai kamar a zamanin yanzu ai ana gani tana yiwa ya taho da bomb ya tayar da shi a masallaci tana yiwa ya zo da makami ya bude shi a masallacin saboda me saboda abokin adawan ku ne saboda haka la'akari da wani hali ake ciki me zai kawo shi masallaci wannan shine muhimmi abinda malamai suke faɗa saboda duk hadisin da aka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale kafiri ya shigo masallaci akwai hikima akai wannan shine abin da Sheikhul Islam yake faɗa idan akwai hikima za a kyale shi haka bin Baz rahimahullahu ta'ala shi ma ya faɗa in ka duba majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a mujallar na 8 shafin 356 hal yajuzu السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها shin daidai ne a kyale kafirai su rika shiga masallaci wa yawon bude ido yawon bude ido sai a kyale kafiri ya shigo masallaci wai saboda wannan daddan masallaci masallacin ya dade saboda haka za a kyale kafirai su zo su ziyara shine bin baz yake cewa la haraja fi dukhulil kufar al masjid na'am cewa kafiri ya shiga masallaci wannan ba laifi bane amma idza kana li garbin shar'iyyin wa amrin mubahih akwai manufa ta shari'a al'amari na halal wannan ba da laifi ka an yi ma'al mau'iza an kyale kafiri ya shigo masallaci don ya ji wa'azi idan an yi wani babban bako daga kasar waje ko daga kasar nan wani wanda ya iya wa'azi akan bible misali zai yi lacca a nan gwagwalada sai a rubuta fastoci muna gayyatar ku shigo masallaci sai su shigo malamin na ya zo ya yi ta wa'azi sannan kuma su fastoci na zaune suna gani yadda ake shigo ana hiyatun masjid yadda musulmai suke sahu yadda suke kulawa masallacin ba zane ba hoto wannan shi kansa wa'azi ne gare su ba zai ce wannan babu laifi ko kuwa eh, ya zama akwai wani dalili na gyara da za a yi wanda gyaran kansa malamai na tsawatarwa ba daidai ba ne a kyale kafiri ya zama shi shine kafintan masallaci ko kafiri ya zama shine mai kulawa da gina masallaci saboda mai babu hurumi wato na abin nan na daraja tsakaninku da shi babu hurumi na daraja tsakaninku da shi saboda shi bai ganin darajan ka ba mamaki yana ma adawa da kai don haka idan ka bar shi a matsayin shi zai gina maka gini yana iya ginin da zai rufka a kanka ka halaka don haka yasa wajibi ne a yi hattara wajen ɗaukan kafiri ya zama shi ne mai aikin masallaci amma in ya zama larura babu wanda ya fi shi malamai na cewa ba laifi ba ne la'akari da abin da ya auku zamanin sahabbai saboda haka bin ba zai ce wannan babu laifi in ka duba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun bakunci madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da su a masallaci li yushahidu musallin wa yasma'u qira'atahu wa khutbatahu ya sauke su a masallaci su rika ganin mutane na sallah su ji karatunsa su ji yanda yake hudu ba wal yad'uhum ila Allah min qarib kaga idan suna masallaci annabi zai samu damar kiransu zuwa ga addinin musulunci kurkusa ga labarin sumama bin usal al-hanafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure shi a cikin masallaci fa hadahu Allah wa aslam bin zai yace a dalilin haka Allah ya shirye da shi haka in ka duba fatawar lajina mujallar na shida shafin 276 babu laifi don an kyale kafir ya shiga masallaci idan akwai hikima saboda haka abinda ake la'akari da shi shine akwai dalilin kyale kafirin ya shiga masallaci idan dalilin maslaha ce to ba laifi amma ba wai shakatawa ba kamar misali uh, kamar misali za a kyale shigo masallaci saboda wurin babu inuwa shi kuma yana jin yunwa ya kai abinci sai aka ce shiga masallacin nan kaje ka ci kaga wannan ba karamin sakaci bane rashin daraja wurin ibadar Allah a kyale kafire ya shigo masallaci saboda ya ci abinci ko ya sha ruwa wajti ya zo ko ko ya ratsa masallaci saboda hanyar ta fi sauki in zai zagaya masallacin zai bi doguwar hanya kai saboda kana da tausayi ka ce a ga yanke don haka ya zo ya ratsa cikin masallaci ko ya zama abinda zai kawo shi shine yawon bude ido ta ce wannan ya saba ma ainihi dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale kafirai suka shiga masallaci saboda haka ba daidai bane a kyale mutum ya shigo masallaci saboda bude ido ko saboda wani dan siyasa ne domin akwai waɗanda suke haka akwai waɗanda suke haka idan aka ce mutum dan siyasa ne bari a kyale shi shigo masallaci saboda za a samu kuɗi wajen shi wannan babu shakka ya saba ma ainihi abinda sunna ta karantar da mu Allah subhanahu wa ya sa albarka cikin abinda muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kuskure na mutum salam har yanzu nan kafiri ya ci shawa in ya ba da don kayi masa wannan addu'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka إنك Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك